zuciya ta yi fes idan aso ka samo gwarzo babu mai ture ka assalamu alaikum jama'a kamar dai yadda kuka sani suna na mazaje wanda kuka fi sani da malam hudu jarumi a masana'antar kacalla investment kuma jarumi a masana'antar kanewood sanannu jarumi a masana'antar arewa comedians <laughs> wani lokacin da ya ce eh, jari a wasu kani wata sai ake ta mun dariya to um, kamar yadda kuka sani uh, na kan muku shirye-shirye mai masu kyau a kamfanin na kasar investment to yanzu haka a youtube channel ɗinmu mai suna afaka tv za mu fara kawo muku wani sabon shiri mai suna son zuciya na zan kuɗin fara ganin kaɗan daga cikin shirin a farko son zuciya zai dinga zuwa muku Ranan ranar um, talata misalin karfe takwas ko kuma ce duk ranar talata misalin karfe takwas ko kuma karfe biyar bara dai mu shirin uh, daya misalin karfe biyar na yamma duk ranar talata misalin karfe biyar na yamma a youtube channel dinmu mai suna apaka tv kai tsaye za mu dinga haska muku wannan shirin shots ne irin dan gajeru ne masu mugun daɗi wanda in ka kalla na ɗaya ba zai ishe ka ba sannan kuma za ka ji daɗin shi yawa ku zo ku subscribe din Afaka TV domin mu ci gaba da kallon wannan shirin duk ranan ah, talata nagode sosai naku mazaje shin na shirya daukan kowane bakin ciki kuma zan kasance mai juriya muddin ina nan tare da kai ni kuma ba na son ba na sanki ba na sanki adadin da kalmomi ba za su iya misaltawa ba